to muna ma Allah godiya sai kamar yadda ka ce akwai abubuwa kalubale da suka fara kasan nan musamman a yanzu da muke kwama da matsalar rashin lafiyarsa wannan rashin lafiya za mu ɗauka waƙiya ce Allah ya sauka mashi kuma ya sauka mu 'yan Najeriya a matsayin shi na shugaba kuma ta fannin ci gaba na almura na musamman abin da shafi tsaron ƙasa yayin nasara a wannan da kuma kokari ya gada cewa an hana cin hanci da rashawa a ƙasar nan irin auka da aka yi a baya a gada cewa a lokacin shi hakan ba ta faru ba. to wasu na cewa har yanzu najeriya na fuskantar matsalar tattalin arziki. to abin da ya shahi tattalin arziki mun san abu ne ya an samu rauni kwarai da gaske kuma wannan ya haufu ne akan abin da ya faru ko kuma gwamnatocin da suka baya Eh, suka wuce a baya an samu matsaloli kwarai da gaske na eh, kula da irin yadda a tattalin arzikin ba shi sa shi wannan gwamnati ta samu matsala ta fannin tattalin arzikin ba alhamdulillah muna ma Allah godiya eh, gwamnatin tana iya iyaka kokarinta ta gada cewa tattalin arziki na Najeriya ya farfado haka da sauransu ka gamsu da wannan shugabancin kenan duk da muna samun matsala ta shugabanci abu ne wanda idan zamu mu tuna a baya a 'yan najeriya kwarai daga sun yi addu'a a wancan lokacin gwamnatin da cewa allah ubangiji ya bamu shugaba na kwarai amma yawancin addu'o'in da muke ba mu cika sa cewa allah in ka ba mu shugaba na kwarai ba allah ka taimaka mashi da abokan aiki na kwarai to kaga duk irin wannan an samu matsala shi yasa kake ganin yanzu nan akwai matsaloli da aka samu na abokan aikin shi wannan ko so ko so ba ita gaske magana haka take shi yana da kyakkyawan manufa a ƙasar nan yana da kyakkyawa da cewa ƙasar shi ta ci gaba a yana da kyakkyawa da cewa 'yan najeriya sun samu sa'ida a rayuwarsu amma idan baka samu shugabanni wanda za su baka shawara ko su taya ka aiki a yadda ya dace da aƙida daga ko manohinka ba to za a samu matsala kwarai da gaske me kake nufi da haka kaga yanzu misali magana ta gaskiya mu a iya sanin mu shugaban kasa buhari baya da wani mutum tsareye tsakani da allah wanda zai kara darajar shi da mutuncin shi da wanda ya san aƙidar shi wanda suka fahimci juna irin shi wannan sakataren gwamnati ba na cewa idan sakataren gwamnati aka tabbatar da cewa an kama shi da a hukunta shi domin dan adam ne yana iya canza to mu a zahiri wallahi mu mun imani ba wai shi babu cin ake so a ci mutunci ba tsakana da Allah na ga maka shi shugaban kasan nan ake so a ci mutunci da saboda ana ganin 2019 ta matso ana hangen da cewa wannan ba Allah din bayan duk abin da ake ganin alheri yayi ma kasan nan to ana ganin da cewa zai kara yan najeriya za su kara ci a baban mu gaji ba da allah ci gaba to ka gane to wannan ne wa'asu daga gehe da wasu nesa da na kusa suke amfani da sanatocin nan da su kan sanatocin nan su mun san da suna kuma matsala ma da ofis din shi babu cin din dan ma'ana wannan code of conduct bai nan ƙarƙashin eh, sakataren gwamnati ke eh, so kaga ma'ana kila an bi dare an bi rana a gada cewa an biyo ta hanyar sakataren gwamnatin nan a gada cewa ya dakatar da cewa koko ya amfani da wannan namar da Allah ya bashi kada wannan tribunal su gaba da binciken wannan duk da ya fara harka ce ta siyasa kuma mun san ana bin dare da rana duk a irin wannan abu to ba hau shi sakataren ake son ba ba har ake so aka